الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى عباد الصالحين والصلاة والسلام على خير البشر المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب في كم تسلم من الثياب بعد كان أكشف مكة سبحان ذلك الله وقال إكرمة الكلمة يشيء lawa rajjata da hafi so da da mai ta samu a guda ta mai jikin da shi gaba ɗaya da sama har tsaka yake la'ajatu wani ta zai ga ta sallata da an ta mai na da illa hakika sallata yi حدثنا أبو اليمان هو محمود بن قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني قوة أن عائشة حقيقة عائشة قالت كاشي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة وجو الله يا كسنشي يسجل فجر سنة صلى تسباين ويشهد معه نساء من المؤمنات وثم كان لكي مؤمنات التي صلى الله عليه وسلم mulatti atin fi muruki inna alhalin suna wanda sun kai lullubi da mayakin da su sama hakaka a mutalatti atin mutalatti atin fi suna wanda sun kai da ainihin mayakin zane na wanda aka ce ma mirgu ana zubo shi da sama har aka gaba ɗaya shi gaba ɗaya a kenan a ɗaura kuma wata a ya wuce mai shi gaba ɗaya kamar irin tuwayin yan barno mutalata a tafi murɗihin hinna sun mai da ina ila murɗihin da sunan kuma ga gidan su ma ya ko kunna a ahadun ba ɗaya daga cikin mutanen da ka gane su wata an yi sallah da wuri an kare tun da sauran duhu sannan kuma sun kasance sun rage cikin su shefi shef ba a ganin jikin su ga sauran duhu sannan kuma ga wani jiki gaba da da shi kenan ta gana sun zafi haƙura kenan ba wa ila kan zafi so mai a zamun wanda zara ila alamiha ba mai bayani idan mutum ya yi sallah da duha duhan nan ya kasance shi na da zanunnuka sai mai sallah ya kama dibin wannan ne wahin akwai sallah ko babu sallah wanda zara ila alamiha حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه أن النبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في حميدة يا صلى فايت عينه ولبرقو لها أمامه ولبرقو شان ذنوكا فنظر إلى أعلامها نظر تجيدي في بلاد ذنوكا فلما سلف الوقات لما الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بحميدتي هذه rike da wannan zane nawa a bi jahannam zuwa ga abu jahannam shi ya bayi shi ce wa tuni bi an bijani ya abi jahannam ku ce shi bani shi bani bargo wanda bai da nuka shi bani bargo wannan bargo na shi an zane zane da mazo Allah tan ya shi sai ya kasance ba ta yi bibi guda ga zane ne da yi bibi guda ga zane da sallar sallah da tsaye wannan bargo ya ba su ce a kai ma abu shi da ya bashi da bargo shi ruhu na ba wannan da zane fa inna ha alhanni ba man da laki hakika ita wannan bargon dibin ga guda ne ya mata ta yi kusan ta shigar da ni cikin tallata ba ta shigar da shi ba amma nan ya ce alhanni ta shigar da ni aliman tsaro an kula shi daga tallata amma wannan ta yi kusan ba ta shigar da shi ba ya yi shi na ciki wa qala shawar ruwata hisham dan umar yau ruwaya an abihi daga mahina aisha ta yi wancan hadisi na ibnu shahadin na an ruwata shi ko wannan hishamu na a wannan aisha an aisha da aisha kana nabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce kuntu na kasance an zuru ila alani ha ina ne da ta wa ala tisalani da cikin sallah fa hawo an tafna ni da yin tsoron ne, ke na kaga ba ne shi ba ba ta bata mai sallah ba don nan maluma sun ce na danga ko da ta shiga da kai cikin sallah ya kace wani abu ya shiga da kai kana cikin sallah ta duka gaba da ba saboda nan manzo sallallahu alaihi wasallam ba bai da sallah shi ba ko da ta shiga ta shi ke balle ma ba ta shiga ta shi ba babun babun idza sallati a mutallabi aw tatawila hatta su salatu wa ma na an zalika babun in sallati sobin ba mai gane in sallati sobin mutallabi idan ya sallah shi ta yi tuwayi wanda kasance kuma na suna da alama ta dalili suna da hoto ne kamar hoto na gwamnati kawo ta wuya ko mutum ne har da fitin salatu wuce sallah ta yana faci ko kusa da ba ta faci wa ma yun ha ka da abinda an kai da ke sallah da tuwa ne wanda ya kasance suna da hoto ko suna da zanen nuka zane wanda ya kasance da ne na mutum حدثنا أبو اليماني حدثنا أبو محمد عبد الله بن عون قال حدثنا أبو الوالد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال kana kalamun li Aisha wani kallon kofa na Aisha ya kasance ta tare da shi jami'a bai ta hata ba hikihin ɗakin da shi ta yi kallon kofa da wannan a ainihin kallon kofa din fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mata amiti an na kalamu ki jaye mun kallon kofa ki hala wannan wa innahu la tazalu tatawiru ba ta kushe ba ta tawiru ko ta tawiru ko mutum mutumi ne da sallata to wannan kaga abin da amma masujin cikin babi ya ce babun in sallati sobin musallabi idan mutum ya salla ta wahi wanda ya kasance wa tan mai hoton gumaka mai auta samun ko mai hoton mutum mutum har da su salatu sallah tana cewa, wa ma yuha an zalika abin da kanya daga wannan kaga da ya ce amiti an zalika ramaki amiti an zalika ramaki ki jaye mana kyalle kofar nan naki a shekin da duk da aka ce a jaye shi an hana aka shiga kofa ba mai aka shi a sallah kenan wa na malaika da abin da aka yi daga wannan a shi kenan ka zama a sallah ta wani misali shin sallah na bashi ko ba ta bashi to malum sun ce sallah ba ta bashi saboda wannan wa da manhiyun an huna la da ainihi ne wani akan wata sifa banda da na aina sallah sun haifu su ma suna sallah me an ka hana wannan zane a shi wata sifa aka yi su wadda ba so a yi sallah da irin mai tuwaye ne wannan sifa da don haka ga an ka cewa ta hanyar hanyar da yi shi ne a cikin nan ka ga duk tufa wanda ya kasance suna gano ka suna da na mutane ko hotuna na tsuntsaye ba a sallaci sallaci ba ka wuri ya fi masu ganin da zai zama watan wannan hani watan hani na amma na karanci wasu maluma ko suke na da tarihi na hani na halarci amma na nan gashin annan hani wa dole ala fasalin mafi an haura shin hani shi na gudun bashin abin da an kai hani a kai ne ko bai bari to sai malama sun ce in ya kasance manhiyo na huli dadi, in zani abin an ka haramta in mutum ya sallar shi kusa in mutum ya aikata abin da ya kasance zaki ne an ka haramta to wannan abin shi abin bacin aiki amma in ya kasance saboda tufa ce sai ba an ka haramta wannan ba za su fashi ba in kuma ta ibada ce ba za ta lalace ba sani babu ma sallah ta faru da hariri sun mana za'a bayan mai bayani akan wanda sallah da ainihin faru da hariri a ba ba ne masu jabba dogon jabba amma ta alheri jabba wadda an kake ce gaba yadda kuma da aka ce ma fangojo da an hake ce baya jabba shi dogon jabba amma baya da suke ci har ƙasa in an ka da bai da baya ko ne ba da ruwa to manzo sallallahu alaihi wa ta ya jabba ta kuma ya sallah da ita shi ne ce babu man ta zafi fangojo har da su mana zamu حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث أن يزيد هو ابن أبي حبيب أن يزيد هو ابن أبي حبيب an adil haini an hukuta min adilin قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبول حرير an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zane na alhari ko ta jibba ta alhari wanda zai tafi Allah ta yi wani jibba ne wanda lafi ke sun man sarrafa sannan Allah ya koma gida fana za a koyi ɗebe shi na tashi cirewa matsalar alkari da hutan kan mai ne wa qala ce la yanbaghi hada lil muttaqin wannan to a bashi kamata ga mai tsoron Allah ya tashi an ce shi na cikin wannan sallah din sai jibril ya zo ce shi kan ta cikin Allah ta hali ya hana mai tasu don har tun da jibril ba a sawa don haka ce la yanbaghi hada lil muttaqin wannan bai kamata ga musulmi musulmi a kan domin an ce in ka tsiba kenan wata an ce la yanbaghi hada lil muttaqin in ba a kan ba kenan garbi in ya sai sallah sallah ta alhali kuma nan mazo shi na magana a kan almutaki na jama'a musulmi gaba ɗaya a shi kenan kaga sanya ta wani alhari haram na haram na namiji shi kawai alhari Ta je mata amma su mata ba su domin a gida musu babu salatu ta sauri ahmad bai mai bayani akan sallah da jabrufa ana yi ko ba yi حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي لائلة عن عمرو بن ابي جحيفة an ابيه موسى da abin عامل أبي جهيفة عن أبي قال daga mahaifi yake san a abin abu juhaifata kala ce ra'ayat rasulullahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kokarin Shi na cikin wata bukka da wannan bukka da mai adam ya yi da baya wa ra'ayat bilal da take bilal ahada wa du'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ayar wala sai da ya tuku sauran wa arwana manzon sallallahu alaihi wasallam ورأيتم الناس يتبعون ذاك الوجوه sai ne ga mutane suna gaugawa suna da gangar tubo annan ruwa sauran sauran ruwan mazu sallallahu alaihi wasallam mutane suna gaugawa kowa ba shi kai samu sauran ruwan ruwan mazu sallallahu alaihi ba hannun a rawla ba ya shafa binci ko ya shafa wata ta ba ruka ke ba domin neman albarka da kuma mazu sallallahu alaihi wasallam wa ma asaba min shay'an duk wanda ya samu wani abu daga cikin ruwan nan sama ta bihi sai ya shafa shi ga jiki ne kuma nan yusuf wanda ya samu shi an koyi mu daga shi a hada min bala da ya tare bi sai shi ke sauran sanyin hannu wani sai shi da yawo shi shafa mai wanda ya samu ruwan ba sai ya samu wanda ya samu ruwan sanyin hannu ne bai kokare shi ta ba shafa mai duk dai saboda ni ya ba ruwan ya ta yi da za a sai alaihi wasallam ashe manzo Allah ba kamar kowa na bai kowa sun mata an ya ayi bila da nake bila amma da ana zakan yare da da ga fara kaza ha ya kafa ta ba a fa halaja nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya to fi hulatin hamra'a manzo Allah ya so saye da tuwaye wanda kika ce jajaye na mushammilan ya fi tukunkuye su sallahi da ana zakan nasi yayi sallah ga wannan da ta ga yawa mutane sallah raka ka a ka mashi na wanda ya ba kan gajeren mashi ana kimi shi ajiro to ana tafiya da shi sama ne ke ni kasa ne sallah in ana tafiya za a riga shi haka sai mai shi ne sama in ka zo wajen ibada ko kuma ta wajen makewayi in wuri na da ƙarfi haka sai a koma sai a mayar shi ne na ka kasa sai a zazzaga a zazzaga a zazzaga sai shi shi in shi sai a yi tsari to in kai tsari ta tsari ne da dawa jikinka to shi aka ce ma ajiro kuma shi aka ce ma al'anan daddaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ka wato wannan abin da an makasuri ta ji mafadi wa dan sallallahu alaihi wasallam haraja nabi sallallahu alaihi wasallam fi bulatin amra manzo Allah ya tafi shi ya da alfari abin da sabu hari kullu wannan babu yace babu salati fi sawil ahmad akwai hadisin da ya wanda Abu Dawud da ya rawaito cewa ba a sallah da yantuha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum sai da jariya ya tawaye ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa da sallama to wannan hadisi da yake na ba mu tsoro da shi ko da ko ta hanya tirmidhi ya shi hadisi hasan amma da haka haka na hadisi hasan ya ga hadisi wanda ya kace shi na ga cikin buhari ashe kenan kaga hadisi in ya ga da akwani sai aiki da akwa a barka wani kenan ko ashe hasan da kauyuna amma ni ya yi kawar da akwani don ba za a yi da shi ba ko da akwai ingantacce da mai hadisi ba ingantacce ba ne ya zo da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya na sallah da da jari a tuwari shi ma nan maluma sun ilantar da sun kace abin da sa manzo Allah bai yi sallama ba sun ce akwai dai wata illa wadda ba don jari a tuwari ba sai dai ba san illa ba amma ba jari a tuwari har ya hanci ne sallama sallallahu alaihi wasallam tun daga shi manzo Allah ta jari a tuwari sallah akwai ma sahabi ne wanda shi na ga manzo sallallahu alaihi sallam tare da jajayen tuwashi ban taba ganin mutum wanda jajayen tuwa haka wato ba ya cikin ja ya manzo Allah ya kana kula da da tuwashi take ni babu da zuhri ko yace to ina ba وخرج النبي biyu الله عليه وسلم في حلة مولاه مشملا صلى إلى الأنزة في الناس ركعتين ورأيت الناس بك متعني والدواء والدبوبي يمرون بين يدي الأنزة سنة جدها وقبل اللاغة ba gaban ba sun yi kama da an haka wannan majigi sai kasancewa filita suna bi can bayan maji suna wucewa da dabbobi da mutane suna bi bayan maji amma inda ya kama maji tarihi ne da wurin tafiya ke ba mai gita wannan wurin ya zama kenan ta ce turmuta ne ita ta mai sallah ba a yi tsakanin mai sallah da siratai amma ana bi ba siratai babu salata fi suduri wal minbari wal hashab bai mai bayani kan yin sallah sama wuce shin kana hawan sama gidan sama yi sallah ko kuma a dan zai masu masallaci ke sallah ko ba gari wal bari ana sallah a akan bari ko ba yi Wani hashab ana sallah akan banci ko kuma a tebur ko ba yi abdullahi buhari ya ce wannan yara hasan ba a san an yi salli ala jami hasan da biski bai ga yi ba a kan bai sallah shi sallah kan ruwa wa sun kasan da ya so koma sun fara idan an ke sanyi bayan an yi ruwan sama ruwan sama sun kwanta an ke sanyi sanyi sai ruwan sun koma sun fara ta samu ta wuce sai sallah ba komai ana yi ashe in ka ba in ka sallah kan jama'a sun sha maka ke tsakanin ka da kasa ba da ta kasa ake ba da ruwa ka yi da ga ruwa ka yi rubutu bisa ruwa ko yi ruwa kai kenan ba ka yi da ga kasa ba shin ya kamata a ce nan ya kamata a ce sallah ta ko ba ta yi ba sallah ta inganta ko ba ta inganta ba ga shi ka yi sallah wa an ta gaira mubashin da rani ba ka yi zo ya kasa ba to ma kuma sun ci akwai sallah wanda na iya ko kuma ta wanda ya sallah akan a kala wanda ya sallah ta mun farbaki wa in jala ta hata ha baulun ko da ko ni na gudana karkashin ta tana saman farbaci kana sallah gudana amma kasan ta akwai ruwan mutumi masu da tsari da ta sama kana sallah babu komi sako ba haka kuma da saman ta shi kuka ce ba ko goda ka an kai amma karkashin ta bai da komi sai ka koma karkashin wannan gudana ta kai sallah babu komi au amma ma hako gaban ta ka yi sallah ga mota gaban ka nan da kaji ma, amma tsakanin ka da mota akwai jayawa amma ruwa da ayyuka da kara shi wannan gudana kenan tana gaban ka tana kita ta kai tana babu komi yace ni idan ka ana da ina kuma in ya kasance tsakanin ka da wannan gona akwai shafi babu komi ana yi wanda la abu kurera ala sakin da abu kurera ya sallah kama ruhin masallaci bi salatin imami amma da sunna liman liman na kasa shi ko abu kurera ko kuma masallaci ko da liman babu komi ana yi kenan kaga ma mu shi a sama shi ko ainihin liman shi a kasa babu komi ana yin wannan wa ibn umar ibn umar ya sallah ala suraji akan wuri wanda kasance mai rafa ne ko kuma ta wuri da kasance da karana abu sai ibn umar ya sallah akai kaga shi ma in tartiba kenan ba ka ta ya ba da kai ne da kasa a dosha miki حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال yace ta abu halam da tare sun tafi da alam da tare a tare min ayi shay'in shi membarin manzo sallallahu alaihi wasallam da ne aka yi shi membarin manzo da ne aka yi shi fa qala sai sahalun da sa'adin ci, ma baqiya lin nasi alamu minni yau cikin mutane cikin sahabbai babu wanda shi ne sanin ko da ne an kai membarin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya huwa shi ne asalin Gabata, an yi shi da gwangwala ta gawa an san gwangwala ko to an yi shi da gwangwala na gaba ita gaba wani wuri na wani wuri na wanda aka ce magaba shi na na cikin wani wanda aka ce ma'awali madina shi ya na cikin birnin madina na hanyar yadda muka shiga wani na kace a kai a awali ita babbar shi ya da birnin madina kowa ya san ta to nan da nan gaba da wuri na kai kasancewa ta akwai su ce akwai abubuwa wannan wurin to wannan wurin gongona na fitowa to gobe nan ta an ka tsara an ka tsara an ba manzo Allah min bari sallallahu alaihi wasallam shi ne ne min bari zuwa sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai asali gawati daga gombala ta gawa yace amira ko kalama maula balanata wannan na bari ne ba wani shi yayi wannan Allah ya mishi mai mu'min yayi wannan yayi wannan min bari da sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam wa kama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta akan wannan min hili na umar lokacin da an kai shi ko wani an haka fashi wasta ke kaza ta shi a kula kabbara ya kabbara wa qaman nasu halafahu manzo Allah jama'a haɓe sun ka tsaya baya gare shi haƙara a wara ka'a wara ka'an nasu halafahu haƙara a manzon Allah ya karatu ya karatu ya tsare wara ka'a yayi rukuni wara ka'an nasu ta haɓe sun kai rukuri baya gare shi duk shi na ta sama min ba ba ba sun masa anna da fa'ara aka kuma ta hukai ne sun masa anna da ja'ar takara ya dawo baya da baya ya dawo ƙasa wata je da Allah kai da tsira ƙasa sun ma ma'ada ilin bari ko ma mimbarin nan sun ma kara sannan ko ma karatu sun ma raka sannan yin ruku'i sun ma raka ala aka sannan ya dago kai ne ثم أن رجع حتى لا وما يدفع حتى سجد بالأرض هي سجد القصى وهكذا شأنه ولا شيء شأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى هيك أي صلاة باب صلاة المنبر وإذا كان أنا صلى أكل المنبر والحشبي أنا يكيد تأتيكي شفت إن كتيبة من وراء أي شيء قال أبو عبد الله سيب حبيتي wanga hadisin da ainihin aliyu tibadin ya ruwaito an su yana an su yana to wannan hadisi ta ga aliyu ibn madini ne a tare su bayana ahmadu ibn hanbal ne a tare su bayana amma ahmadu ibn hanbal bai da wanda hadisi kuma gashi mai hadisi dubu ɗari bakwai da hamsin na hadisi wa ko a kullu zai ne a tare da hadisin da bai da قال أبو عبد الله سيد بخاري لكي نأبي نعمة حكاوة sai ce علي Aliyu na Abdullahi. Ali ibn Abdullah ibn ne ma da Buhari ke ne wanda Buhari ka ji shi ka dace sa'ala Ahmadu in sa'ala Ahmadu ibn Hanbal ya rahimahullah sa'ala ni wa sai shi wannan Ali ibn Madini ya ce sa'ala ni Ahmadu ibn Hanbal ya rahimahullah Ahmadu ibn Hanbal ya rahimahullah ya tambaye muhadiri ne na amma ba su na ba shi girma duk gaba ɗaya muhadisi na zamanin wannan Ahmadu ibn Hanbal suna ba shi girma saboda ya yi hadisi ko da yake wajen kwalilan to a kan tare illolin hadisi ba a wuce annabi ibn madini zamani ya ce babu wanda aka bagare shi sai dai a ce shirar da shi amma a ce wa ne ya yi aliyu salim a illolin hadisi babu wanda aka nuna bagare don haka buhari da rahimahullahu shi na cewa ban ganin kai na karami sai na zo kun aliyu ibn madini amma in zo na ina ganin kai na karami masar gasu da shi illa inda aliyu ibn madini an ka ce mai shi an ka ce ka ji abin da almajiri ka cewa wai ko ina ba mana amma bane da muke in ya zo idan tube gare ka ba sai ya ce mu Allah to ga mai wannan magana ce da uhu ma ra'ayna da su bar shi da kai ta kai ne ba babu kama an ce ma ruwa ne kuma ta su ciya buhari babu kama ɗin kuma tabbata da to shi na ce kala abu abdullahi sai buhari ya ce kala aliyu na abdullahi sa'alani ahmadu na muhammadu rahimahullahu an hada hadisi akan wannan hadisi kala wa da sai ce wata ta shi wannan alimin ce ma ainihin shi abdullah bani saboda kenan shi wannan alimin da mutum shi na karantar da wannan hadisi shi na cewa ana sallah sama mimbari ya za a yi sallah sama mimbari in kai dan dan sai ka tsaya in kai in kai karatu ka tsara karatu yi rukuri ka dan ko daga rukuri wajen sajadda sai ka dawo baya kenan kenan tsakanin ka da mamun ka za su riga ma in ka dawo baya sai ka sajadda in ka sajadda ko ma mimbari ka to ya kasance shi na fatawa akan yin sallah akan mimbari sai kuma Ahmadu na Hanbal ba ka da hujja akan wannan sai ya tambaye shi shin din ta ka ba da fatawa akan an sallah akan mimbari sai shi to ga hujja ta Allah ce inna ma arati ina nufin annan nabiyya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance a alamin da shi a saman mutane wala ba aka hanya kuna imamu a alamin da na fi hadisi babu ko laifi man shi kasance shi a sama mutane amma hujja ta da hadal hadisi wannan hadisi zan kawo ma hujja da wannan hadisi ce a hujja ta bayan haka da ya ce kala sai abin ibn jini ya ce fa kuntu nake mahduna hanbalin na su ya nan na uyana hakika malamin wasu ta na unu uyana wanda ke malamin yana malamin kana kana halartar makaranta sai koyo shi kana yus'alu an hada ana tambaya sai akan wannan hadisi kafin da yawa falam da fa'u min ba sai ne gare ni mahala Allah ke da mun shi amma ibn hajar ya ce ya bibi ainihin a musnad na Ahmad bin Hanbal ya samu akwai inda ya gane akan wannan hadisi shi ma ya zo shi ma an suka yana. amma kawai abin da ya gane cewa min barin manzo sallallahu alaihi wasallam kana yaqtul gabati bakin ne ya tsaya kana min barin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtul gabati jika engine gonggola tidak apa ke selagi naik ke nabe sono berwaiki hadisna muhammad bin na rahim qala hadisna yazid bin haruna qala habarna umay bin athawi ra al sibn malik anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika man allah ta taqada am farsin man allah ya haru akmani doki am farsi am farsi aw am farsi riwaya ci an farsi da kada am farsi ya fadlo su saman doki ci wajen rishashen kuhu an ka karɗe tsari ne na dama ko kuma tankace kuhu an ka tsari da faɗa ce ta dama wa ala min yi shahara sannan kuma tambayan wannan ya ƙare yau nan, ya ce wa ala min yi shahara manzon Allah ya rantsa ya hau wata guda bai shiga inda iyali ne akan wata matsala ta faru tsakanin su ya ce wallahi ba zai shiga inda iyali ne ba hau wata guda fajar ta fi mashurbatin da kuwa zana akan wani rudu na shi an san rudu ko ya yi kama da hiwa ta san waje ta ta take ko to haka aka rudu amma ya rike ya yi ta wa sama lokacin ruwa ko mutane wanda ya kasance suna da wuri inda ruwa ka rau ka yawan mamayewa to sai a yi gidaje haka nan sai a yi gidaje sai Allah su aka yi tashi in an yi tashi an ka an kai abin da an yi kamar kamar abin da mai a ce bishi a kamar turaku sai a turaku masu kuma haka sai a jijjera su a jijjera sai a gitta itace a koma gittawa a koma gitta a koma gitta sai a wuri amma mun yi ga dai haka ba ya haka amma duk yana yiwa duk zo da ya kasance rudu gudana ya kasance wanda ka daurin ga yan za ka tabo wa sai ka yi dan dan da sannan nan musu kanka shiga nan da kamar rajewa aka yi amma abin da ka sa ai mai haka nan shi ko yan da haka nan in ruwa sun kai mamaya ka tsaya ka ba su hawa sama da shi to gidan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin waye yake don haka ne ta gida ne sallallahu alaihi wasallam ta kasance gehin ne sai da irin wannan murni ya kasance shi a zama a cikin Thank you. Allah ya kare mu to shi na ce ya rasa masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa alamin nisa'ihi shahadan ya rantsa bai shiga gidajen mata ne har wata ɗaya. fadin da ta yi mashi da bakin zango ya zanna cikin wani dudu na shi daraja su hamin in ainihin matakalar ta an yi kare itacen da dino fa a zawo a sahabu ko ya wudu na gusa haife ya sun kusa da mai su gaya shi masallaci mai jalisa manzo allah masallaci na zamne ko mu kya mu duko suna tsaye da ka'ida ko zama za su yi bude zamna falan ma ka zama doka ce da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kala ce inna ma bi ilal imamu an ya imamu yusuf ma bi domin a koyi da shi fa idza kabara in ya kabara fa kabiru ka kabara

zuwa tsakiyar rayuwa ce amma ƙarshen rayuwar mazo sallallahu alaihi wasallam da hadisi wanda yanzu mai ruwaito mazo sallallahu alaihi wasallam ya hito da ji sauƙin rashin lafiya ce ko abokan na sallah da mutane da ya zo sai abokan radiyallahu anhu wata harayu baya da baya sai mazo Allah ce tsaya inda yake ya tsaya nan inda yake mazo Allah ya zo daidaita da abubakar ya kasance mazo Allah ya danne shi na sallah abubakar na koyi da mazo sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai ma mu suna koyi da abubakar da jan lafa abubakar na ɗaya jama'a na tsaye shi ko manzon Allah shi na zanne abubakar na koyi da manzon Allah su ko jama'a suna koyi da abubakar abubakar na gaya ma mutane kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah kabarin sai shi wata shi Allahu akbar ake yi wannan sai kuka da haka na sai maluma sun kashi kashi kenan ana lalanci ko da ga liman in yace Allahu akbar da ce Allahu akbar babu komai ana yi to kaga ashe ke in ka diba wannan hadisi ba shi a ƙarshen rayuwa ba hadisi a ƙarshen rayuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah zamne sahabbai sun yi sallah sai tare da shi suna koyi da shi sai mi a wanda zai manzo Allah sun koyi sai in mashirina lokacin da ya yi yaran sai bai shiga gidan mata ne hawata guda an ka kwai ishirin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sako da saman wannan rudu din da shi gida ne babu salati Allah hashari ana sallah ke nan kai tafi nan kan tafi nan an kafa ya an kafa tafi an kafa an ka shuko su duka da wasu an kai wuri su duka ga yesu namu to Allah an azame shi a dinnan shi sallah kuma ne zan a wata daya iya ka shi hito masallaci shi sallah shi koma hito masallaci shi sallah shi koma da wuri ne to ba an sai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah innaka alayka shaharan kana ce ba ka shiga gidan matar ka wata guda su ma su Aisha har sun kace mai da yace da sun kace ka ce ba ka shigowa inda muke wata guda ga shi ko na shi ne ta ga shi ka shigo wa qala inna shahar tisu ma shigo na haqiqa wata tisu ma shigo kwana 20 da kai bakin kwantin wata ke don haka duk garin da da aka yi na wata ana yi na kawai wata bakin kwana 20 da su bakin kwantin wata ke wata bai wuce tun daga shi manzon Allah ya rantse da Allah bai shiga gidan mata ne a wata daya dan kwaye an akwai shi da zai shiga ashe da wata talatin da ta shiga sai da sai an kwata da ne shiga su ma sau da bai shi mishi wata bai shiga ba ba ko da sai muke nan ko ta ga ba kwanta da ba ashe manzon sallallahu alaihi wasallam ya san wata bai kwana da shi ashe har ya kunu tisan mashiruna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe har ya kunu tisan mashiruna فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تدلوا حتى تروه وإن قم عليكم فأكملوا إلى ثلاثين أشياء كلمة تسعة ثلاثين sai an rai wata sai akwai samuna da giragizai ko tana da ƙasa shi ka sa a cika talatin a shekar sama ba da giragizai ba ta da ƙasa shi hakika za a ga wata ranar ishirin da tara ko gare ku ko gare mu sai shi don haka mazu Allah ce inda shahar tisin wa shi nuna hakika wata kwana ishirin da tara ya da kuma tare da wannan daɗi ne ba muna magana a kan bajin azumi ko bajin wata masu azumi na cewa shi haraki da zayen mutane akwai hadisi wanda wannan mutum mai rutu da zai lafa masu azumi na cewa shi haraki da layin mutane watanni idi babu lusani da wata ramadana da watan sallar layya yake babu lusani sai ma zuwa suka ce layin mutane a Ba gadar babu lusani ga lada amma yan lusani a ladar. son sanin girgiga kai mai ce da wani a gan alhamdulillah ya kuma sai هشيمي حديث جمعة رواه التيمي مذهبه لتلك من رواه لم ينجد لوك ما رواه ومن يقول حسن سيئ مورد أو ظهر الترجيح والوجه الذي يقارب الحسن أي هو في قول أبي هذه أن وفيه أمر لسن وشيم أمر لسن وشيم حديث في مؤدب حديثنا وتجمع أمر صلى الله عليه وسلم أقوى حديث من وشيم يرويته أن يريد أبي حبيب سمي daga yadda ibn abi hadibin shi kuma san ya na hadisi na abdurrahman abi laila shi kuma zo na hadisi an hawa an bara ibn halibin marfu an ya hadisi hadisi marfu'i watan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wata haƙon alal musulmina wajibi na akan dukkanin musulmi an yi daga ta yau da juma'a su yi wanka ranar juma'a bayan sun yi wanka ranar juma'a wata falle masa a duhun yake da ahli ɗaya daga cikin su kuma shi sanya turare na gida ne na iyali ne na shi juma'a fa in nan yadda in bai samu turare ba farma ba da gobe ba ruwa su su ruwa su da turare shi a ashe in baka samu turare ba sai ka yi haka sai ka iya ruwa ka yi wa mutum sai ka yi wa kuma za ta yi duk wannan hadisi shi na ce bihi cikin wannan islami watan an mudallis an yi ruwaya daga mudallisu shi an wace hushemi ana ce mishi hushemi shi an mudallisu a cikin na kaga wannan hadisi da yake na amma ya samu kusur da turki sai koma mai sai koma hasan to bakin wannan kenan sai ce ma da abubu hadisi wanda kasance rami ne jikin jimara ba ko saboda wani ya shi fasikun na a shekin na kaga riwaya ta mudallisi ita ta samu ta kauya tana tashi da ke zama da indiya ta koma hasan ga hadisi na naushe ta ce to ma da abu hadisi ne ta ce shi kuma rami ne jikin ke saboda fasikanci jikin jimara ba ko wanda to na hadisi fasiki zan yi yadda bishi kan bai ba zai doro ba liwarki saboda samun wafaka ta masa awa wanda ba shi ba idan wani dace shi ne tashi daga zama yin ainihin da inda dan mukarun hadisi ya kasance rawi fasikun na maluma sun ce mukarun na to in shi na mukarun ya samu da tsoya kan tashi daga zama ainihin mukarun sai dai amma maluma sun ce shi na tashi daga zama mukarun shi koma da didi. dan ga ce mai da iya da iya yi to amma ya yi gidan da ibi ne ko shi nan da ibi ne bai canza ba wanda ce lam yadda ba zai samu doruwa ba liwan ke saboda ainihin dacewar makawa wanda ba shi ba to sai ya kasance tirmidhi shi na cewa haza hadisun hasanun sahihun haza hadisun hasanun sahihun to wannan ibara tirmidhi ta yi da maluma saboda a ce hadisi hasanun na kuma a ce sahihun na kuma gashi an san hasanun katibun an da da yake sahihi bai kai wata hadisi ingantacce ba ko to yau shi za a tara usuli da shi usuli na nini guda a ce haza hadis mahmud sahiha a ce hadisin ga watan ne na ko dogona ta gaba yawa cewa da ne na dogona to shi a irin wannan sun zai ce haza hadis hasan ya ce qatilun an da Da sahihi bai kai wannan hadisin ingantacce ba sannan kuma ce wa ya ce ingantacce na to wannan ibara za su tafi ta da maluma sai maluma sun kai bayani bayani biyu wanda ya kasance kuma kowane su sha da kuwa sun ka to na farko dai shi ka shi ka fi ainihin shi tirmidhi da kai da ya zo cikin inda ne ga rawan ne sun ki ba islami ya kai shi inda zane ga akwai wasu rijalu ciki daga cikin rijalu akwai wani da kasance cin ya kai ga martaba ta hasanun ya kai ga martaba ta sahihi tamu ta na in ya kasance shi na cikin tamu mudabbi fa hadisu ko sahihu in ya kasance hakiku na fa hadisu ko hasanun wannan shi ne da tabbi da ce hada hadithu hasan sahih kenan wata kalilu ibarati hasan aw sahih gudu kan ce hada hadithu sahih da ce to akwai wani ciki wani shi da cikin wanda babu da kake yi da itikani ba kwararre na ba sai kenan ka mutane ne kashi ce kuma hasanu na a ce ai wanda da ta kawo kwararre na ta ce ma ce hasanu ko shi a ce kwararre babu wanda ba kwararre mutum ina da ka don haka gudun haka nan da ya kasance wannan mutum ya rikice shi da ya gane shi na cikin ƙwararru ko bai cikin ƙwararru ta ce ha za a yi sun hasanu sahihu kenan wata ɗabi'ar ibadi hasanu ko sahihu sai ke wasu malama suka ce a abin da kasa tibi zai ce ha za a yi sun hasanu sahihu shi kasance hadisi shi na da hanya biyu hanya guda da jaru huru jaru hasani hanya guda da jaru huru jaru sahihi sai ce ha za a yi sun hasanu sahihu kenan hasanun bi itibari hadhihi dalil sahihu bi itibari hadhihi dalil za da wannan hanya a cikin na kaga shi ko wa ko a tsawalin maki da fihi sahihun fakat shi ko ya wanda aka ce masa yihun fakat ko duk da hanya biyu gare shi amma shi ko wancan na farko wanda ce ma hasanun sahihun kenan wata ba ibadatu amma wa sahihun shi ko wa maki da fihi sahihun fakat akwani yayi jirgi to shi na ce wa cewa man yaqulu hasanun sahihun muraddidun ba muraddidun na ba muraddidun wata shakka shakka shakka shakka don ka ce hannun sake mun au da harkar su au kuma a tarji mun ya zahara ya bayyana yana a rikin da hanya isha da hanya wuce da daga shi ko shi hanyar wanda ya kasance an karar da ha ya yi samun da ji saboda hadisin ka iya sahihi na ya samu wata hanya ta ɗauke shi ya koma hasanar su gejin sa ce ya samu wata ƙauya don haka ya zama hasanar sahihi don haka ya ce awon harin sahihi ko kuma ainihin da zai ya bayyana da jaya kenan to sai ya kasance in abi hakimin arabi shina cewa ha za hadisin musbihun sai ce wal musbihun ce ma hadisi musbihun allazi yuqaribul hasan allazi yuqaribul hasana in an ka ce ha za hadisin musbihun to allazi shi awwal nan yuqaribul hasana wanda ya kasance ya kusanci hadisi hasan kenan ya kai hasan ha za sahihun ha za qarabahu ha za shabahu sahihun wa ma qarabahu ma shabahu a shirki yanzu sai yi kenan ya an kai hasanun wa ma sha ba wa ma qarahu shi ma hasanun kenan don haka ce, ai wannan anna shaykita ai huwa in yace hada hadithun mushbihun to hu wannan kauli anna ya jitta bi kauli abi hatim da kauli na abu hatim al-arabi shi kake ba hada hadithun mushbihun abu hatim al-arabi mutum na wanda ya kasance hatim na mushbihun na ya yi ta tare wata sanya ma'aikatan illolin hadisi ya shi kwaci bayani a cikin wannan eh, hadisi na shi ko shi wannan tsari na shi an ce babu abin da aka waya kamar sanin gado hadisi to shi kan haka ma ya tsari abin da an kace shi na da wani wanda an kace babu wanda ha gane illa hadisi sai wanda Allah ya tsara suna ne mai zurfi da na da mai haske shi ha gane wa hada hadisun mu'allal to ina haka ma gaba da ya tsari shi ke da yawa ta ne har ila الحمد لله رب العالمين والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ايه رواه الترمذي ya kasance a ce mai tamiyi rawahu shawayyoyi wa fihi an mudallisun mushayin hadisu juma'atin rawahu tamiyi hadisu juma'atin hadisi na juma'a wanda ya kasance rawahu tamiyi wa tamiyi ya to fihi

wani mutum kuma yi shigo gida ne ko da shigo gida ne sai ko na bada biya shiga gida sai ko da mai bada ko hukunci ne to ya wa kai ne hukunci kuma ba dai da hukunci ba kai ne hukunci ba daidai na ba shi wa kai ne hukunci ya kamata shi kama shi ba shi shiga hukuma a nazari kan ya shiga cikin gida ne ba da ni ba irin haka ya faru ga ainihin wani sahabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ni ne hukunci wanda ya hukunta tare da matafai yace shi ne ne yake shi nemi shaida yake shi nemi shaida sai wannan sai wannan toto sai sahabi mazo sallallahu alaihi wasallama watan wannan abin ubada radiyallahu anhu sai ya ce ya rasulullahi in ta so mutum tare da iyali na kuma da ke zuwa da shaida yake ni babu a abin da gaba da shi wallahi ba ta kudi ba ta kudi dole ta sai mazo sallallahu alaihi wasallama sai kusata sai shi an haka wata mazo za alaihi wasallam janna don ce udu ila ta'iki ku diba wata kuma ga abin da ni faɗi na ce a nemi shirya ya ce biyu da ba shi da mutu ya ce udu ila ta'iki fa ina hu wilun ku diba wata kuma ku bai kishi na ku kishi ka wannan sai ce wa ana gaurin wanzu Allah ce wallahi na yi shi kishi ya ce wallahi ba a gaurin ni kuma Allah ya yi kishi ya fahimta wani ba don kishi ba to manzo Allah ya ce ana agayyaru minu yace gashi ya ce zai kashe shi yace shi da mata sai yace da shi yace ni kuma Allah ya yi shi amma Allah ya ce a samu shaida don haka aka mutum bai wa kai na hukunci na an cika sanarwa a cikin dama da ko rasuwa an kai masallaci aka zuwa a yi shela da yi rasuwa to ga dai masaba ta malikiya ga masaba ta malikiya makawiki na shela cikin masallaci da ciki a cikin masallaci da sun ta rasuwa cikin masallaci duk suna ne hukuncin karatun lara musulunci to shi ne lauyanci ya saba ma shari'a ta musulunci da ainihin shari'a ce wanda ya kasance kafirai suka kaka kuma daidaita ta da shari'a ta musulunci lauya musulmi in ya yi lauyanci ya ɗauki abin da ya kai bai kai darje alƙur'ani ba sannan ko ba shi na gogayya alƙur'ani ba ba shi na gogayya da suna ta manzo ba illa da shari'a ta zamanin kila ya shiga mai shi taimaki ne gurin taimaka ma wasu saboda mai an ce min a da kai kuma dara ka kewaya za mu biyo da kewaya ke da gudun ka aiki zanun da wasu 'yan kwana don aka ma shiga rawanci to bisa ga wannan amma bai kasance shi na daidaita shari'a ta Allah ba da shari'a ta kafirai to in yi haka nan to shi na da sauci da rayuwa ta amma duk da haka nan shi ne wani aikin da balon ci shi yake gudun kashe kasance shi wasu masu daidaita ainihin shari'a Allah shari'a kafirai wanda ya haka ya kafirta yadda an hakumu ana mukarana ana cewa ga abin da ainihin da doka ta ce ga abin da da ce ko to inda an koma ana haɗa su ana buƙatar a cewa a ɗiba a gani nan da qur'ani da doka wani adalci to kaga ba na haka shigo ko wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika da kafirun duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ta fasa ba wannan kafiri na to me aka fi da shi ne daga in ya halatta ba ashe in bai halatta ba to ki haram na ya kai ya yi hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba amma kuma ya ɗauki abin nan haram na ya kai to shi sauki wanda ya halatta in ka in ka in Allah shi kare Allah ya amma na ya da ake yi yau kuma tana da sunan Allah ba Allah ne ne wannan hukunci a da hukuncin shiga da laya da fitiya yaushe tana sunan Allah babu kuni ana shiga da laya yaushe in tana sunan Allah amma in tana da cikin ainihin a laya in an samu abin da in da ke ba an samu ba ta an duke ta ko kuma an samu tafiya ya shi ba ko da an shiga da ta Eh? ko leda ko leda ana yadda leda amma a rage gaba ne a yanka wata a yanka wata a yanka wata ba komai ana yi aurin da kuris aurin da ba babu komai ana shiga da laya ya wuce amma ya hannu malam kama waɗanda ba su safa da su ɗauka don gudun gaske sun tsada amma sai su lamineshin su cikin ba a haka yanzu ya haka wanda ba a shiga da taushi wanda an kwa shi an kusa shi an yi ba a shiga da taushi masu karatun islamiyya suke tambaya cikin islamiyya akwai mata waɗanda yake suna al'ada kuma suna zuwa makaranta to dai ka zo inda a ana sa su su gyara ma yaran sahu shin yana halatta a sa su su gyara ma yaran sahun nan tare da cewa kuma suna al'ada amma kuma ba cikin masallaci ba ne babu komi mace ko ta al'ada mai sallah na iya tafi cikin ta hadisi shi na da yin wasu sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na sallah Aisha radiyallahu anha tana ke ci gaba gare shi kamar wanda hadisi da na gawa ya kasance mazo sallallahu alaihi wasallam ce ni kuni tace sai ya yi kahuna haka ga ya yi kahuna in yayi sannan shi sujada in ya tashi ko ne kahuna ce lokacin a dakuna ba zai yau ga shi ne ka gaba ko mai Allah ya hadisi ya gaba ko ya insha Allah domin neman tsari daga halittannin aljannu da kuma mutane menene hukuncin wannan ana sa a cikin gida domin neman tsari akan shekarun mutane ko shekarun aljannu ko barayi babu komai ana yi sai kuma tambaya guda ya ce alal tsammanin in aka ce abu bidi ana shin ana samun gara in an kai shi sai ya kawo biyu ya ce kamar fidda da aka wa mamaci in ya ko a muna ko a muna bida an ce ana samun gara akwai bida ba ta haka nan wanda kasance mai kyawu ta to in bida kasance mutum ta da aka ana samun gara bid'a wanda ya kasance bid'a ce wata an muharrama ko kuma ta bid'a an ta ba a samu lada a kanta domin makruhi babu lada ga aikata shi babu a babu lada watan akan aikata babu akan aikata shi amma akwai lada akan wuri amma bid'a wata haka na an aikata ana samun lada domin haka ke dawo ana samun da ita ne ne hukuncin masu fassara da cewa hannun Allah ba a fasarar da lahi da hannun Allah sai dai a ce da lahi kudratul lahi ko abin da ya kama da wannan wajibi na ai tawili ga wanda ka bukata tawili cikin alqur'ani ba a fasarar qur'ani a kan ne saboda an saka kan ne ana cimma inda ba da ita in in kullu ma Allah ya afani wa ya tsawai rabbika kullu ma Allah ya afani wa ya tsawai rabbika su dai da wannan in yake ko ya tafi a kan zahiri don haka ba a tsara al'ayi a kan da zahiri ne ga ayoyi wanda suke suna da rikici al'ayar da mutu shafi a tawili a kai musu ko kuma a yi tawili ko kai tawili wajen ko kai tawili in kai tawili ka fassara da fassara da ma'ana ta ka dacewa da ita yadda zahiri a ce kuduratul lahi kuduratul lahi ko ka aidi kuduratul lahi ko ka kudurati a ta a cewa irin a wayan a wajen farfika a ce za ta farfika kamar da bahari da kuma rabu sa cikin bin bahari kuma wanda cikin ainihin da sai za mu cin wannan za a cin mafasara ɓaro ɓaro ta kasa wanda ka cin su shari haɗu na. a mace in tana ciki wai menene hukuncin mace da kasance tana ciki tana ganin wasu ruwa suna yawan hito mata kayan ta haihu to ruwa wanda ke tuwa in ba lokacin na kuda bana sai a diba a gani in sun yi daidai da irin jinin haila in lokacin haila na haila ce in ba lokacin haila ta ba kuma wannan sai a ce shi lafiya ce dan ruwa na iya kasancewa su fito ainihin gurɓataccen ruwa to in lokacin haila na haila ta aisha ta ce ko wannan a ta ce kunna la na kudu kudratan aw ta shaida. Bamu mu da daga ainihin wa da kasance mu ba da tuna komai daga haila shi ke nan in ba lokacin haila ba amma in a wannan haila na in aka zo ba su fito kudura gurba da tuwa kore kore ko kuma tsoron tsoruwa duk wannan za a ɗauke su haila. an kawa haihuwa amma sai da ne suka gita mai da tsarin bai samu suna ba rana ta bakwai da haihuwa sai ya kwana guda ko shi ana hankalin ko kuma mutum na wai aka wa haihuwa da aka yi mai haihuwa ta je ciwo bai samu suna ba ya ƙara kwana guda ko kwana biyu ana hankalin ko ba a yi to ba a yi da aka yi dai in sake ciwo bai samu ko shi bari har wani sati in wannan ciwo bai samu har wani in wani na ɗin to shi yana ɗan nesa masaki ta ɗi har ta ɗi ɗari hatar da ya balaga ba ba da hito ba ai suna ba amma ya ji mu a rage mu a kai ne ka sai ya kawo ma da shi sai wuce haka ne ko kuma idan arziki ne aka ba kwanar da dubu da sha shi aka kasance ya bai na wata ya to wannan ne aka ba mutum adadin abin da ya karantawa in dai an faɗa mai adadi in ya riƙe da zai shi kuma zuwa da ba shi da shi da kare abin da wani sallah sallama ya karanta a malikin kamar tare da sayar da istighfari za a yi sallah asuba za a yi haka magariba ga da za a da za a samu shi matsalar da ya samu zuwa da an saka matsalar farilla sai je na je zai iya kiyayewa da sani ko da ya ka tambaya a wani matsala wannan ko to in je kai abu ina ma amma da bin ya ce wannan ma da sunan imma da abin da kai ne shi da ka samu lada Thank you. siyasa irin tuwanin da aka sawa zamanin da sa'annan kuma maulidi mai zai da alaƙa da matsala ta to ina jin ai ko rana wata an irin wannan tambaya akan maulidi ko mun yi bayan abin da shehu usman radiyallahu anhu ya ce cikin ya usunna shehu usman ya yi bayani ya ce maulidi bid'a ce mustahasana amma in hala an kurje ma a take shi da take kowane irin sabo bidi a ce wata hasana in ya take kowane irin sabo in da sai niyya shi ma yake ita za su yada musu iya ita za su yada musu iya muhalabar da aljihi ya bayani ya ce masu farin ciki akan girmamar da rana ta yi haihuwa mazo sallallahu alaihi sallama suna samun lada in sun gami lada da to haka ke nan ba wai ana magana abin da ta yi ba ana magana akan bid'a akwai bid'a ba ta haka na akwai bid'a ga diya ce Usman abin da ce kun bid'a ce ta haka na amma in hala an kulle ma ce in yi rikin kowace ta muna nan akan abin da ce Usman ya faɗa bisa gare shi muka ba da fatawa in hala an kulle ma ce wuko bid'a ta masalan bid'a ce mai kyau kuma yi bayani yanzu in kai bid'a mai kyau kada ta mun na. ya ce wai an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya tufahi irin na mutanen wannan zamani to wanda zamani ke zamanin mu manzo Allah ta yi irin tufahin mu da ruwayarsa ko ko shi da ruwayarsa ko ko da ruwayarsa ko jallabiya ya ta da wadannan sauran muna zamani manzo sallallahu alaihi wasallam dai abin da tufahi ne wa da izarun da madauri da mai suka tuwa ne mutu sallallahu alaihi wa wasallam wannan buhari da yin kullahu ya rawaito hadisi akan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin kitabul ibad za mu ci mishi Allah ya so manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsawato kasuwa ya tsawato ya da tashi da abokai ya tsawo idan kasuwa ya tsawato ne kasuwa a tarawih ya tsawato kasuwa sai abokai ki shiga da kuma sai ki a'a sahibu shay'i haqqu wanda adda amshi a cikin shi a fili sai ba ruwa sun daga wannan ba a amsan ma kayan ba su yi ƙarfin ba in ka a wanda da ka ba a maka ko ta ma ko ɗan wani ce wani da ɗauka abin ka ba dai yana fi da ma ba ba ka da abin wanda shi girma kai to sai duk gaba dai ingantattu a samu inda mu zai duba duk gaba dai amma wannan a sayuti imamu sayuti shi har da yi shi. kan wanda magana ko kan wata kaddama ya kawo hadisai da yawa waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo wando amma da dukkan su ba sai kai inda ba sai kai hadisin Buhari ba Buhari dai abin da ya rubuta manzo Allah ya so amma ba ba a rubuta inda ya sa ba babu inda ya sa amma akwai a suna shi ba da sauransu manzo sallallahu alaihi wasallam ya so wando kuma ya amma ba da inganci riwaya da ingantacciya manzon Allah ya kuma bi amma bai samu kuma a samu inda aka ce ga manzon Allah ta yi da wani shi ne ma'abu duk rayuwa ta yi to ina ga fahim wanda ya amma akwai riga wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke sanyawa a ainihin imamu sulmani cikin harifa tawi ya kawo sifar rigar manzo sallallahu alaihi wasallam riga ta wanda ya kasance tana da aljihu baya yadda ya wannan adiya كشف الجيب عن الريب كشف الريب عن الجيب كشف الجيب كشف الريب عن الجيب وتجارب وكنت أكيد لا أجو لا أجو بيجي شيء أجو هنا يجي جوكو بايجي ثم هكذا يعلم يقول مثلا يجي متى كشف الريب عن الجيب to ma ma sun ce in ka ci ba su mutanen Borno da wanda ke suna sa riga ma jihun da nake baya ko to in ita da annabi su ne da sallallahu alaihi wasallam an san ka na riga kuma da an kashe a jihun da zai shiga da shi wasu kuma sun ce a a jihun nan ya shiga ba tsakiya ke ba ba ke ba to an samu riga amma ba a samu shi ba masu Allah ya saka su ba ta ko in yar musa mai an samu masu Allah ya saka amma da ya tace ba an bija shi ko mu yi bayani kuma sannan ya saka ba ko an yi bayani kuma ga hadisi da mun hakan ta nuna hadisi yake da rajulun yaro ko da rajulun fi idan wani dai to ya ta ga yana lokaci ya tsara da bai fi idan wani dai fi idan wani kamiti fi idan wani qabai fi da wani dai fi da wani kamiti fi da wani qabai fi da wani qabai fi da wani kamiti قال وحاسبه قال في جبان والحاج su zama kenan ba kai kenan ba ina ina ina ina diga jahu da su shigo cikin wannan an ce bakin duwayen su kenan suna umar ayar da wani yake saha sifa ta da ya kawo mun kawo su shekaran jago kuma yin da wannan to ina ya sa diga jahu da wando ina ya sa kullu ina ya sa ina ina jallabiya wannan wanda kuka ga mutane na sanyawa ainihin tsawace da mutane biyu ba tsawace da larabawa ba mutane biyu ku suka ta jallabiya sai sun ka mallaki saudiya shekaru masu yawa to kan mallaka da sun kawa ainihin ƙasar larabawa kasar makka sai kasance shugabanni su suna sa jallabiya sai kasance tuwayen shugabanni su koma haka nan dama da shi ko in tuwayen su wasu shi na koyi sai kasance tuwayen mutanen larabawa sun koma jallabiya ai an kuna kiyaye ba ga ɗaya sayi wannan jizaliya ne sauran ta sun larabawa wasu nan da tuwaye suna al'ada wanda ke kusa wa yin mutane maka akwai ma hausa wula irin wani kamun ko wanda ya kasance ta kama da kube amma ba kube ba shi amma haka su gaba ɗaya sai kasance ya su ta koma irin tsawa da mutanen turku to su ko duk gaba sun bar wannan kasu koma irin tura gaba ko sun bar wannan kayan don haka ashe kenan zai shi tufa dai duk tufa ana sanyawa shi na ce usman da cewa dangin tufa duka bai hana daga alharin da tufa da ya kai har ƙasa manzo Allah bai hana a sako wani tufa ba in ba da wani alhariri ba da wani wanda kasar ya kai har ƙasa su ɗin manzo Allah ya hana amma in ba su mutum hanyar da kasa in dai kasa a dinka don kwa babu komi amma manzo Allah shi kuma man tashabbaha bi qawmin kuni a yi da wani ko kama da mutane shi a cikin su Ko kama da kwanye kama da su na cikin su ko maka ko can haka an kalo su kwanye kama da su na cikin su dan haka ai kamar su ma in shafa ne kan wani manzo za ko shi cewa hada ku da masa masallatu ku saba mai yahuda ga wurin iko hada ku ya yahuda wannan tsara masa masallatu ku saba mai yahuda da tsara ga wurin iko don haka shi kenan wajibin mu na mu saba tunda manzo Allah ya saba mu Alhamdulillah cikin bai ba ta hawan yake ruha kasa tana kasa mamuna kasa a wannan mazu sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan mimbari amma kun ba koyo shi ba ne aka ce mu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ma wa zaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam abin da manzo Allah ya doge shi na aka shi aka ce mu sunna min da hatta fili wajen aiki ne aka ce mu sunna ne aka ce mu sunnar manzo ma wa zaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam abin da manzo Allah ya doge shi na koyo shi dokin ba ya wa tarbufi jama'a to wannan tarbufi jama'a ma ya shi marra ba ko shi kamun ne ba don haka shi ke nan ta da zama sunna don haka ga masaba malikiya idan liman ya hauɗe ko hayatalla in ya da girman kai ba bai da sallah amma ba su sallah ana sai tambaya su a ah, da a karanta mana gurgun lawa kafa uku akan wani malami dan mu malam garbe wanda Allah ya karbi rayuwa ta shekaran jiya ko jiya jiya ko Allah ya karbi rayuwa malam garbe shi Allah shi gafarta mishi ku karanta mishi kurhu Allah afa usu ba da lafiya zuwa gare shi Allah ya fata masa Allah ya yi musu kurakuran Allah ya fata musu kurakuran Allah ya fata mishi Allah ka sa mai kabari ne Allah ka rubuta mai kabari ne Allah ka sa mu zuwa da zan mutu gare shi Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu iyayen mu Allah ka gafarta mu mu Allah ka gafarta mu yan uwan mu saurayin Allah ya sanya masa albarka da mana arziki gama lafiya da hakka mai ikar suna su fara cikar da wanda hakki fara da ta bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin نسرع من شكل رب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين